bayan wani taro na yini uku a dutse babban birnin jihar jigawa wadda masu ruwa da tsaki daga jihar zindar da jigawan suka halarta an tattauna kan matakan magance matsalolin da ke haifar da takaddama tsakanin makiyayan da manoma sakamakon zirga-zirgar da makiyayan kan yi da dabbobinsu a sassan jihohin biyu Alhaji Idris Ya'u mai unguwa jaga da ke zaman shugaban kungiyar manoman Najeriya reshen jihar Jigawa na cikin mahalarta taron. lokacin da ruwa zai ɗauke na sama a jejin Nijar, tafki tafki inda Fulani suke yan ruwa suke ɗiba ya ƙare. Dole za su shigo Najeriya inda ruwa yake a tafki tafki da kogi. To a wannan hanyar shigowar a nan ne ake samun fituna tsakanin manoma da makiyaya. To shi ne aka zanna tsakanin gwamnatin Zandar ta Nijar da kuma gwamnatin Jigawa ta Najeriya aka zanna aka kulla wata rajajjeniya kan cewar a rike fulanin nan har sai nan mun yi girbi mu ma kwanakin ya shiga an ƙara kamar wata biyu tukun na sigo sai aka to me zai sa a rike su a nama musu ruwan da za su na haya in sun yi kiwo akwai abinci a Nijar amma babu ruwan sha tafki tafki ya tsotse mun je da su can zandar an ɗaura wannan magana kuma yanzu ne aka meka ta Ministry of Justice na Jigawa suka tabbatar da wannan abubuwa da aka yi suka tabbatar an yi shi akan shari'a gwamnan Jigawa ya sa hannu gwamnan Zandar ya sa hannu Ga alama dai su ma makiyayan sun yi na'am da kunshin yarjejeniyar har ma suka sha alwashin wayar da kan mambobinsu. Adamu Idris Babura shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Jigawa. A farfado da wannan bursalan da wannan gurin zango-zangon su duk za a farfado da shi domin a sama musu sauƙi yadda za su fice lafiya lau ba tare da sun taɓa gonar wani ba ko an samu mashkila tsakaninsu da wasu mano. Mu mu. za mu je musamman da mu 'yan kungiya da sarakunanmu da sauransu duk za a je a samu gurare da za a ke bita don faɗakar da makiyaya akan wannan abu akwai lokuta duk da aka aje za a je a sanar da su har a can dajin da za su taru an aje lokacin duk da za a je a yi musu bita a sanar da su kan waɗannan abubuwan duk da aka yi sai dai a cewar alhaji idris ya ujaga bayan gangamin wayar da kan mambobi akwai bukatar masu ruwa da tsaki su himmatu wajen bibiyar tabbatar da cewa ana aiwatar da abubuwan da aka amince a cikin yarjejeniyar su shugabannin makiyaya na can Nijar da suka zo da shugabannin makiyaya nan nan namu na jigawa da mu shugabannin manoma na jigawa da shugabannin manoma na Nijar yadda aka haɗa aka yi abin in dai za a ci gaba a ɗore da shi ana bibiyar iyakar ana neman su ana zama da su ana ga lokacin da aka ajiye suna fita daga nan a June, July suke fita su koma Nijar. Lokacin da suke dawowa, September zuwa Disamba suke dawowa. In Allah da za a samu saukin abun kahi saba'in zuwa kahi tamanin. ƙananan hukumomin silatan karkar da megatari da kuma birniwa a jihar jigawa na kan gaba wajen fuskantar tarzomar makiyaya da manoma a duk shekara kuma su ne ke kan iyakar jigawan da jihar zandar ta jamhuriyar Nijar. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.